sa wato kowanne cikin sabon na mala idan aka daga shi da yake mutane ne da Allah riga ya zaɓe su wallahi kowa sai kaga darajar sa daban da ya fifici kowa yanzu kaga wannan malam matsayin hatta sayyidina Abubakar da ya rasu ba a samu wannan ba hatta Umar da ya rasu ba a samu wannan ba hatta wa hatta wa hatta wa da ya rasu ba a samu wannan ba shi kuma wannan shine Allah ya masa wannan falala din to shi yasa kowa za ga da abin da Allah ya bashi kowa da abin da Allah madaukin sarki ya bashi Allah ka bamu falala Allah ka kirmama mu Allah ka kiyaye mana mutuwar mu Allah ka tsare mana imanin mu kuma ka taimake mu lam yanzilu ila al ard qabla dhalik wani abin mamaki ba waɗannan mala'iku dubu saba'in din malam ba su taba saukowa ba su ko kwata ma ba su taba salin ƙasa ba sai a wannan ranar kawai su 'yan sama ne su kai a sama suke kasa sai dai su ji labarinta ta ai sai su mala'ikan jibrilu na su ne ake ta zirga-zirga a je a dawo shugaban mala'iku kenan na duka gaba daya aka ce kamar yadda manzon Allah yake da matsayi a cikin al'umma mutane haka mala'ika jibrilu yake da matsayi a cikin mala'iku shi ma shine shugaban mala'iku duk duka gaba daya idan an faɗi shi sai dai su rinka kamba ma shi na girmama shi kamar yadda manzon Allah in an faɗi shi ne shugaban al'umma gaba ɗaya sayyidul khalqi ajma'ina shugaban halitta diddika sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya hada su kuma abokantaka shi annabi da malaika jibrilu laqad dumma dammatan thumma ufrija anhu yani sa'ad malaka wani abu mamaki kuma wani abin da zai baka mamaki abin mamaki shine kaga wannan mutumin kaga duk falalar da muka yi bayani a kansa to da ya shiga kabari fa sai da kasa ta matse shi kuma na'am sai da aka matse shi matsewa sannan kuma daga baya aka sake shi shi ne laƙad dumma dammatan thumma ufrija anhu ya ce don qabr abin nan a magana ta gaba kenan kuma wannan isnadi ne sahihi imamu nasa'i ya da hadisin da ibn sa'ad nan ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law naja ahadun min dammatil qabri min ha sa'adun hadisin imamu ahmad a cikin musnad dinsa da a ce wani dan adam zai kubuta daga matsar da ƙasa take yi wa mutum in ya mutu da a ce akwai wani wanda zai kubuta daga wannan to da sa'adu ya kubuta babu wani wanda zai mutu face sai kasa ta matse shi sai dai kowa da irin matsar da za a yi mai wani in an matse shi din sai an sai kasan nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kasan nan wato sai ta sa hakarkarin sa ya saba tsakanin na dama da na haunin in aka matse shi sai an rugurguza kashin gaba daya yana ihu yana karaji Don a nuna masa ya zo wani babban gidan da bai taba zuwansa ba ka duba mutumin da mala'ika dubu saba'in suka zo duba mutumin da annabi ya ta kuka akan gawansa ka duba mutumin da annabi ya ta faɗin alkhairi a kansa. amma duk da haka sai da aka matse shi wannan yake nuna mana lalle ne a shi akwai azabar kabari akwai ni'ima ta kabari akwai kuma azabar kabari law naja ahadun min dammatil kabari la naja sa'ad bin mu'az da ɗayan ku dan cewa ahadun na kira kenan ko da ɗayan ku zai kubuta daga matsar kasar kabari to da sadi ya kubuta sai ka shirya za ka samu saukin matsar kabari ne idan ka yawaita alheri sallaka ta yawaita istighfarin ka yawaita salatin annabin ka ya yawaita hailalaka ta yawaita tuban ka yawaita sadakar ka ta yawaita mu'amalaka da ubangiji ya yawaita kula da hamsu salawat ɗinka ya yawaita to wannan sai ka samu sauki to idan har su sa'ad ibn wa'az an matse su to ina ga mu mu ga sai dai a rugurguje mu kuma in mun gama rugurgujewa a saki dawo da mu ko ba kuma ne da ma'asi tarakamat alaina saban Allah ya gama mana tarakumi ya lullube mu ya danne mu duk inda kai sai ka saba Allah da ka leƙa nan saban Allah kana duba can sabon Allah ka rufe idanka sabon Allah ba kana ga darar kamewa ba ne kullum mu'mini ne ya hudu min absarihim wa ya fazo furujan hunwa kullum mu'mini ci ya hudu min absarihin na wa ya fazo furujan hunna kana fita insha Allah sai ka gama ci tana tarara kana fitowa daga gida ka gama zikirinka kana kau da kai kana Allahumma inna hadha munkarun fala ardahu da ka juya can ka gano wata ce kuma yanzu yau kwalliya ma ake da shi ado ado ake da tsiraici yau yarinya amma tana fita ma tana lullube jikinta wannan yar kauye ce hijabi sai waɗanda Allah ya yi wa rabo da dace su ne suke sawa sai iyayen da Allah ya ba su tsayuwa akan 'ya'yansu su ne suke umartan 'ya'yansu da hijabi amma galiban kawai tsare ce ake fitarwa mace ta fita tsirara to wannan shine burgewa kawai a ganta abin nan ka ga matar aure tana kukan mijinta yana sa ta hana ta sa ita sa ta hijabi ka sha mamaki idan matan nan suna baka labari irin abin da mazajen suke wai wata ta zo za ta fita za su tafi unguwa sai ta sa hijabi sai mijin ya ce kama ki ki kin je kin ɗebo mutane wani wani tsumma riɓi riɓi yau yau yau kullum za ki fita kin sa makin yana yana yana wajen kaza dalla ciri malam wannan wace irin fassara za ka masa a wani aji za ka ajiye shi ya daka mata tsawa ya wulakantar da ita ce kan sake ganin ki ke kika ko kowa tsoron Allah ya fita kullum za fita unguwa ribi ribi ya ya ya ya kina cin jantun makina ke ke hijabi ta ce Allah ba ka hakuri ta ɗauko gele ta yafa kuma ba ta saba in ban da alade ba da yus wa zai wannan wanda bai da kishi ka buɗe tsiricin matarka wani yana kallo Ya yi haka ake so an da abin za ka fita da matarka ta caba kwalliya ka sa ta a gaban mota wani ma yana abin da wani gurzogun ya ɗaga gilas a gani in an gani sai me kai kuma kai waye kai kuma waka aura wa ka aura kai kuma wace ce ita wannan matar ba ta kashi ba ta fitari ba ta haila duk tana yi matar gidan aljanna ce kuma ta fi kowa kana fitowa da matar ta kana ganin ita ita ne sai ga wata yarinya budurwa ta fito daga gidan wani talaka yanda ka san ita ta halicci kanta saboda tsabar kyau ai wanda ya ruduma akan mace wai yawai sai mace kaza mace kaza ma ya karkansa wallahi tallahi nake kaga mace mai kyau a gurinka kai matarka ya fi maka sauki amma wanda ya ce sai sai mai kaza sai mai kaza sai yar wance sai suwa ne kana karewa wannan malejin naka an gama baka kana fita kuma wata rana ita kanka matar ta kaza ta rinka ganin wata ta kalle ta zai kallanta da kalle ta zai kallanta saboda ta ga wacce ta fita sai ka yaya sai ka sake ta ka aure wacce ba daidai bane tallata mata bayyana tsaraicin su to yanzu wannan bawan Allah matarsa ya hana ta ta sa hijabi za ta fita to yaya za a yi ya umarci 'ya'yansa su sa hijabi malam ko dan iska ya kamata ya so killace 'ya'yansa ko mutumin banza ya kamata ya so killace 'ya'yansa wata baiwa Allah take cewa wallahi akaram kallawa a taimaka mana da addu'a ni ne gidana Allah ya jarabe shi mazinaci ne mugun mazinaci mutanen unguwa sun sani kuma mu kanmu mun sani tsakani da Allah mazinaci ne sosai don ta ce in fitinar mata tashi ma har gida suke biyo shi matan kuma yana faɗa baya wani koyewa idan mace ta mai ba daidai sai ce to ko ki kaza ko ki kaza ko kuma kaza shi bai da matsoron Allah baya ma tunanin abu in ji mai magana sai sai ce lahira ko ce eh, to kenan, ta ce amma wallahi malam duce wayan nan ba wanda ya kai shi tsaro akan yayansa abun mamaki ta ce gashi muna da yara mata kuma Allah ya jarabe mu da 'ya'ya mata amma fa wai shi ƴaƴansa ma wai bara ma su zance ba <laughs> malam ka duba wani gara'ib malam ya je ya halakar da yayan wani fa yayan wasu fa shi kuma ya killace nasa eh, ya yi kokari a wannan janibin ya yi kokari a wannan janibin to ita din wai ta kawo kuka ne wai dan Allah ya za a to wai ƴaƴan ya za a aure da su ya hana kowa duk wanda ya zo magana ce a ah, shi ƴaƴansa ba ƴan iska ba ne <laughs> wallahi malamu Allah mai halitta babu wanda zai iya mana sai shi da halice mu wanda ya halice mu Allah shi ne zai iya mana kurum to amma ma'alin shahid abin da ya dame ni yanzu ka duba wannan mazinaci ne hatta innahu kana ya atarifu bi dhanbihi yana yin itirafi shi din nan lalle mai sako ne kuma izgilanci ma yake damu amma bai yadda ba a lalata masa yayansa kuma ta ce baya bari yayansa fita ba hijabi sam inda yana nan ya bari ya ce to wannan abun watakila kawai dai musiba ce kawai to me za ka ce malam musiba ce to wannan kaga wannan kenan to wancan kuma gashi shi kuma mata ce kammalalliya mai imani mai abin nan sai ke takura mata akan kammalar take wata ta tashi da yaddar sa sallah ya sai ce ni fa kin ga sallolin nan naki sun ishe ni tsakani da Allah <laughs> ta tashi tana kiyamul layli ya ce shi shi baya so kullum tana da yaddar tana takura musu kala kala ita ne mai tsoron Allah tana ta buruntu ta bar mutane su yi bacci ba za su bari ba ba za ta bari ba sai hana ta sallar ubangiji Allah ka ba mu tarbiyya ta addini to mu shirya wa kabari ya koyan wana a shirya a kimta don gamuwa da kabari dole sai ka samu mata a cikin kabari to amma iya yawan ibadar ka iya yawan aikin ka iya sauƙin da za ka samu iya tabargazan ka iya azabar da za ka sha iya wahala da za ka sha da ka shi ya kamata mutum ya rinka yi yana tunanin iya tunanin lahira kuma yana tunanin me Allah zai yi masa a kabarinsa idan kana tunanin wannan wallahi za ga baka bari salloli su wuce ka sannan kuma za ga baka bari wani aikin alkhairi ya wuce ka za ga kana iya ka wajen yin abu mai kyau ta'liqul imam zahabi rahimahullahu ta'ala akan wannan magana din imam zahabi yana ta yin yana taliki yana cewa ana rahimahullahu ta'ala qultu hadhihi ad-damma laysat min azab al-qabr wannan matsa din da muka gaya maka akan sa'ad ibn mu'az kada ka dauka cewa ai to gashi nan kenan Allah ya mai azaba a kabari bal huwa amrun yajiduhu al-mu'minu kama yajidu alama faqdi waladihi wa amimihi fi dunya wannan wani al'amari ne wanda mumini komin imaninsa sai ya same shi kamar yadda duk imaninka idan ɗanka ya mutu ba za ka ji radadi ba kama ya ji alama fakdi waladihi wa hamimihi da masoyinka na kusa da kai duk imaninka in ɗanka ya mutu ina ce za ka ji radadi duk imaninka idan na kusa da kai hamim masoyi Karim na kusa da kai in ya mutu za ka ji radadi wannan imanin baya sa Allah ya ɗauke ma wannan radadin to haka wallahi idan ka mutu nan dole sai an matse ka a kabari ba kama ya jido min alami maradihi kamar yadda duk takawarka da imaninka ba kana ciwon kai ba kuma ka ji zafin ciwon kan wa alami khuruji nafsihi kuma duk imaninka sai ka ji zafi da radadin fitar rai manzon Allah lokacin da rai ya zo fita abin ya kai ya kawo ya ce ala inna lil mauti sakarat ala inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da daci kuma mutuwa tana da wahala yayin da duk aka zo za a mutu sai an ɗanɗana amma matsala ce wanda take ba wai waɗanda in sun mutu ba an an mutu ana dawowa ne a bada labari ba da a ce in an mutu ana dawowa da to sai wani in ya mutu sai ya zo ya ce mana tab kai ka ga wahalar da na sha lokacin da zan mutu to in ya tafi ya tafi ba a haduwa kuma sai a lahira Allah mana mai kyau Allah ka azurta mu da rike addinin ka wa alamu su'alihi fi qabrihi wa imtihanihi kamar yadda ko mutum yana jin zafi da radadi yayin da ake mai tambaya a kabarinsa da kuma imtihani jarrabawar kabari wa alami ta'assurihi bi bukai da kuma zai ji radadi yayin da in ya mutu iyalansa suna masa kuka ka san annabi ya hana kukan mutuwa ko bayan ka mutu a zo ana wayyo Allah danga ta rushe baba ya mutu mu kan mun shiga uku alhaji ya kwanta yau wa zai biya wa su wance wa zai biya wa su momi su kulfis yau su momi ya zai kai su makaranta yau su anti wance kin shiga uku kin lalace ina wance ta Kaduna yau kin bani baba ya mutu <laughs> irin wannan abin da ake yi wallahi hadari ne ba karamin hadari ba kuka ya halatta ai kuka amma na hawaye shi yasa duk a cikin ruwaye za ku ji muna cewa annabi ai yayi kuka amma wani irin kuka kuka hawaye amma a zo ana ihu ana buge-buge ana raɗe-raɗe ana faɗin wasu abubuwa wannan haramun ne to idan ana maka wannan za a rinka ɗiban wannan abin da ake ma ana gana ma azaba da raɗaɗi a cikin gabarinka duk imanin ka kuma wallahi to shi yasa malamai suka ce ya kamata cikin wasiyarka ka rubuta wa iyalinka cewa kada a yi min kuka bayan na mutu kada a zo ana buge-buge da ya gari guna bayan na mutu ka rubuta tun yau tun yanzu in ka koma gida ka rubuta ka ajiye saboda ka riga ka ɗauke wa kanka wani nauyi idan ba ka rubuta ba mutuwa ba ta jira ɗiba take yi irin ɗiban karen mahaukaciya yadda ta ga dama take kwasa ka ɗebi can ta tsallaka ta shiga nan ta ɗauki yayanka ta ɗauki mabiyansa ta ɗauki mabiyansa ta ɗauki mabiyansa saura kai kana layi kenan wani ne a gidansu family din an ɗau su ya mutu bayan shekara biyu uku babban yayansu ya mutu an ɗauke su shekarun kuma sai wani yayansu ya mutu to shi shine na wajen na hudu wata shekara ta zo sai aka ɗauke wannan mun je masu tazi ya ce to a karam kallawa ga shi dai abinda Allah mana a gidan nan <laughs> malam dan adam yana tsoron mutuwa wallahi malam malam Allah sa mu tafi daidai Allah ka ba mu dacewa yace an dauki uban an dauki wani an dauki wani yace ka ga nan nan wallahi ni ne yake kan layi <laughs> yace yake kan layi yace ni ne na saura matan gida dai suna nan suna kallon ikon Allah to ba mu sani ba ko wani za a dauka ba mu ba ko kuma ya nace kawai ka kimta kuma wallahi malam bai gagari Allah ba bayan shekara ɗaya shi ɗin ma a zo a ɗauke shi gidan ya zama ba kowa lamarin Allah sai shi shi ba Allah ba bayan shawara da kowa ko ka ji ba a sayan shawarce ka ba a gida malam sai ka ga dattijo tsoho tukun mai shekara ɗari mutum ta zo ta tsallake shi ba ɗauke shi sai ta je ta ɗauki ɗansa saurayi matashi yana cikin ganiyarsa wani dattijo ya tsufa ya tsufa ya gama gajiyawa ya ɗansa yaro matashi ya fara tasowa yana digiri a jami'a ya kusa gamawa ana sana'a ana kana kawai in gaya maka Allah ya ɗauko mutuwa ya ɗauki yaron nan dattijo ne yana kuka yana cewa wallahi da ana shawara wallahi da ni zan ba da kaina a ɗauke ni na mutu a barwa ne ya ce amma mutuwa ba ta shawara ta ɗauke min wani da ni ni nake tsammanin mutuwar shi ma yaron baya tsammanin zai mutu uban ake tsammani to alaji ya za a yi alaji kuma zai akai baɗi ko ba za a kai ba sai ta zo ta ɗauke waɗanda ba sa tsammanin to haka lamarin Allah yake inda ba a tsammanin abu nan ake samun shi kuma haka haka Allah ce kaga kiyama la ta'tikum illa baghta kiyama ba ta zuwa muku sai ba aune ba tsammani unexpected haka mutuwa ma ba za ta zo ma lokacin kana tsammani ba ka gama sakin jiki ka ji ko ka shimfida shirin duniya kana ta tunanin za mu yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da masu addinin da marasa addinin kuma haka take musu wallahi tallahi ta zo ta kwashi mutum ta fure shi kullum sai dai mutum ya farka ya daga kansa ya ga tukunya a kansa ya juya gefe na ya ga mala'ika juya nan gefe ga mala'ika ce ta yi ka zauna ka zo wata sabuwar rayuwa kuma ranar ƙarya ta kare na'am abin da ake gaya ma na alheri in ka da ka yi aiki da shi za ka ga amfanin sa idan yadda yarda kuma ka yi mai rikon sa kai narka za ka ga mamaki Allah ke wa alam qiyamihi min qabrihi ga radadi da mutum zai ji in zai tashi daga gabari wa alam al mawqifi wa hawlihi da kuma jin radadi na tsayuwar tashi alkiyama wa haulihi da tsananin haul shine shidda da tsananin kiyama wa alamul wuruji ala nasi da kuma ainihin raɗaɗin da mutum zai ji wajen zuwa ya haɗu da mutane a ranar tashi alkiyama wa nahu zalika da makamancin wannan to kaga irin wannan misalai ne to haka kuma dole mumini ya haƙuri da matsin da kabari zai masa fa hadhihi al-arajif kulluha qad tunalu wa ma hiya min azab al-qabr kaga waɗannan arajif in an ce arajif wato ana nufin al-akhbar kenan labarai waɗannan labarai su ne a rajif waɗannan labarai dukansu za su iya samun mutum amma ba azabar kabari ba ne, wala min azabi jahannama qattu kuma ba azabar jahannama ne. Don mutum wannan abun ya same shi ana nuna cewa mutumin banza ne dan ya ji zafi a ransa saboda dan wansa ya mutu ana nufin cewa dan wuta ne dan ya ji ciwo saboda bai da lafiya ana nufin cewa ba na kirki bane a'a walakin al-abd taqiyya yarfuqu Allahu bihi fi ba'di zalika aw kullihi amma kaga bawa mai takawa da tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana sauƙaƙa masa shine yarfuku yana samun rifq taushi a wani bangare na wannan ko kuma duka wani na ga Allah ya sauƙaƙa masa abin sai zo mai sauki ya Allah ka sauƙaƙa mana wala rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih mu'mini bai da hutu in bai gamu da Allah ba Allah yana cewa wa andirhum yawmal hasra kai musu gargadi yawmal hasra shine ranar tashi alkiyama a wata ayar wa andirhum yawmal azifa idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع kai musu gargadi yau mal'azifa azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa al'azifa shine ranar tashi alkiyama al'akhira wa nas'alullah ta'ala al'afwa wal lutfa al khafi muna roƙon Allah ya mana afuwa kuma ya tausasa mana a ɓoye wa ma hadhihi alhazzat duk da wannan girgiza shine alhazzat duk da wannan girgiza fasa'adun mimman na'lamu annahu min ahli aljanna sa'ad fa mumin yadda mun sani cewa dan aljanna ne wa annahu min arfa'i shuhada'i radiyallahu an yana daga cikin shahidai madaukaka wa ka annaka ya hada tadhunnu anna al-faiza la yanaluhu hawlun fi diyarain yanzu kai wannan mai karatu kai kana ganin cewa ko kana zaton cewa shi wanda ya rabauta la yanaluhu hawlun fi diyarain ba zai samu wato wani bacin rai ko wani damuwa ba a cikin duniya ko la'ina wala raw'un wala alam ko tsoro ko radadi wala kofin ko firgita ko tsorata sal rabbaka al'afiya kai dai ka roki ubangijin ka ya tsare ka ya baka afuwa. wa an yahshurana fi zumrati sa'at Allah ya tashe mu a cikin jama'ar sa'at Allah ya kara masa yadda da rahama walan ma tuwfiya sa'ad bin mu'az sa'at ummuhu yayin da sa'ad dan mu'az ya rasu sai mahaifiyarsa ta yi karaji wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ala yarka dam'uki wa yazhabu huznaki fa inna ibnaki awwalu man dhahika Allah ilaihi wa ihtazalahu al-arsh yanzu ke hawayenki ba zai dige ba ba za ki daina zubar da hawaye ba hawayenki ba zai tsaya ba kuma damuwarki ba za ta tafi ba fa inna ibnaki danki albishirinki awwalu man dhahika Allahu ilai shine mutum na farko da Allah ya fara masa dariya danki shine mutum na farko da Allah ya fara masa dariya wa tazalahu al-arsh kuma shine mutum na farko da al'arshin Allah dudduka ya girgiza saboda shi sa'ad kenan wannan yana wata albishirin ne imamu zabi yace wannan hadisi ne mursali bukahu sahabati alai sahabbai sun zubar da hawaye saboda mutuwar sa'ad lamman fajara jurhu sa'ad ajila ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnadahu ila sadrihi yayin da ciwon sa'ad ya fashe shine in fajara ciwon yayi tsanani ya fashe dan kurdu wannan ne ya same shi ai kun na gaya muku cin karatun da ya gabata sokansa akai da mashi ko wata riwaya aka ce a nan gurin idansa din nan wajen ginarsa aka soke shi saboda mazuban jini ne nan gudun ko jini ne yake zuba yana daɗewa baya zuba baya tsayawa ciwon da ya fashe banzan Allah ya gan shi ya ga yanayin da yake ci tabbatar mutumin nan mutuwa zai sai ya dauke shi jingina shi a kirjinsa wa dima'u tasilu alai jirin sa'ad yana ta jika annabi malam idan abin tausayi ya kama ka ko mutum jini yake zubarwa za ka iya rungume shi ka rike shi baka damu da jinin ba jinin in ya zuba ba za a wanke ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa sha abubakar fa qal wanki saru zaharahu ala sa'ad ya karyewan sa ga sa'ad ma'ana wannan yana nuna ya damuwarsa dangane da mutuwar sa'ad ya damuwarsa dangane da mutuwar sa'ad fa qala sallallahu alaihi wasallam mahlan ya abubakar annabi yace saboda gaba ɗaya hankalinsa ya tashi a lokacin annabi yace bakar bi a hankali bi a hankali sannu bi sannu a hankali fa ja umar sai ga umar shi ma ya zo faƙala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma ya ga sa'ad zai mutu umar ya kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba waɗannan bayan Allah fa manya ne a gurin Allah masoya Allah amma ga dan uwansa yana mutuwa ba su isa sana shi mutuwa ba wani dan uwa aka yi masa mutuwa mahaifiyarsa ya ce mala a gabana ta rasu sai nake ce da shi kana kallo ta mutu sai ce na ta maimaita masa saboda akwai wani sako da nake so ki sanar masa a gurin ta aziya ne nace nace kuma yanzu ka ga kenan baka isa ka hana ta mutuwa ba kenan sai ce wane mutum ya wane mutum yace ina gari kawai tana motsa-motsa kawai ni na san mutuwa za ta uwa ka isa ka hana ta mutuwa mala'ikan mutuwa yana nan yana dauka kai ma ko ganin sa ba za ka yi in kai ba daidai ba kai ma a hada da kai Allah mana mai kyau malam Allah tsare mu to Allah sa mu je a daidai kan mutuwa kai ba magana tsari akan ta ko dole sai an je وعن عائشة قالت حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر da manzon Allah da Abubakar da Umar sun sun halarci Sa'ad bin Mu'az da huwa ya mutu a lokacin yana zai mutu fi al-qubba allati darabaha alayhi rasul sallallahu alaihi fil masjid a wannan kanti da manzon Allah sa aka buga masa a cikin masallaci a masallacin annabi ne sai annabi ya aka sa masa tanti ake masa jinya a cikin masallaci saboda matsayinsa alat aisha ta ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi inni la a'rifu bukaa abi bakr min bukai umar wa inni la fi hujjarci, wallahi na gane bambanci tsakanin kukan abubakar da kukan umar ina daki na saboda nana aisha tana dab da wurin ga ɗakinta ga wurin ta ce ina ji suna ta haɗiyar numfashi kawai suna ganin ɗan uwansu zai mutu bayan da za su yi fakana kama qala Allah da Aisha ta ce ai sun kasance kamar yadda Allah ya faɗa ruhama bainahum masu jin ƙai ne a tsakaninsu. ba wai kai yanzu ɗan uwanka an masa mutuwa ba kwata kwata baka dawo ba ta'aziyar ma baka yi masa sam ka ga mutane an yi mutuwa ba wanda ya an yi mutuwa an je magabata kawai ya an bugo mai waya tana tiki da ana binne mutum alhaji na gaji ya kala kayan nan da Allah sai iso to da Allah abin nan suna nan zuwa muna makabarta ne la ilaha illallah babu abin da ya dame shi an yi mutuwa an zo zaman makoki an dauko ma jarida ka ce aje a sayo ma daily trust aje a sayo ma punch aje a sayo ma ka time aje a sayo ma kaza kenan ma baka ma damu ba kawai jarida ka zaka ta karanta ka dora dai kan daya Allah ya kalli idan an yi mutuwa ya kamata a ga alamar cewa kai ma kana nuna damuwa